A cewar Dagon Ray na Barikin Ladi da Edward Gangbot da Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi musabbabin rikicin a jihar Filato suna da dama. Na ɗaya akwai barna, mun san da barna tun da amma akwai barnan ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damejin gona gaba Na biyu akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan kauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka. Na uku akwai satan shanu to duk abubuwan nan su suke ka damoyi a wannan karamar hukuma kullum na shana na ta irin wannan magana saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini to duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da shanunsa ya je ya barna aka kama shi aka hukunta shi wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun fulani ya harba da ganganci ko kuma ya kore sun sace aka kama su aka hukunta su to idan gwamnati ta ɗauki wannan don babu wanda ya gagar gwamnati sai dai gwamnati ya sakaci akan wannan abubuwa Ganin yadda matasa ke da tasiri wajen aikata aika-aikan da ke kai ga rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, na tambayi shugaban kabilar Birom na ƙasa Daliop Choji Chiwan da shugaban ƙungiyar Miyatti Allah reshen jihar Filato Haruna Boro Usaini ko yaya suke ganin za a daidaita? Da shike akwai jami'an tsaro, ya kamata in an ce bari sai a bari. In mutane za su yarda a duka a fannin Fulani a fannin Birom idan an ce a'a ya isa domin sau da dama akwai fushi za ki ga mutum ya yi nomansa an zo an sassara mutum na da shanakansa an zo an sata to wannan ya kanta da hankali amma idan an ce a yi haƙuri sai a yi haƙuri ko da shige a sashen gwamnati kamar akwai sake rokona ne jama'a su zama da haƙuri su zama kuma da gafartawa eh, abin da yake faruwa dai abin bakin ciki ne gaskiya muna nuna bakin cikin mu ba na kaɗan ba sun maganan hare-haren nan barayi sun yawa a duniyan nan yanzu abin da za a sawo wannan matsala ga baki ɗaya gwamnan jihar da na gwamnatin tarayya su tashi saye duka abin da za a yi a sai da shi sai an samu zaman lafiya Su ma shugabannin addinai suna jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma, kamar yadda shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Sani Yahaya Jingir da mataimakin sakataren ɗarikar Ekwa ta ƙasa revren Eliyaza Baba suka shaida min. Babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce wata awanu alal birri wata ta ta'awanu alal ithmi wal udwan. ku yi taimakakke ne akan aikin nagarta da tsoron Allah kar ku taimaka junanku akan aikin laifi da ta'addanci haka alkur'ani ya faɗa to sai mu lura duk gaba ɗayanmu mu baiwa gwamnati haɗin kai mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa sikuritin gwamnati ne mai zaman kansa wanda baya da albashi amma yana yi dan Allah dan ƙasa ta tsira lafiya dama ne wanda ubangiji ba mu a matsayin su pastor a duka ikkilisiyoyinmu mu ilmantar da membobinmu da cewa ta da nazo ne bai da kyau don mu masu kamnan mutane ne jama'a muna son zaman lafiya fatanmu ne ubangiji ya kawo mana sokin abin da yana faruwa domin ba ma jin daɗi gan ana kashe-kashe ana barnan dukiyar mutane